masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin da farko dai za ku jadda kungiyar ecowas ɗin ta amince da abdulrahman tani a matsayin halattaccen shugaban Kasar ta jamhuriyar nijar haka zalika sami gota a matsayin shugaban mali shi kuma ibrahim torore a matsayin shugaban Kasar na burkina faso sai dai kuma ecowas ɗin da ta bayyana wasu shari'ai duk ku biyo mu haka zalika dai kuma zariya ji yadda lauyoyin muhammadu bazum suka buƙaci da a sako musu mai gidan nasu tsohon shugaban ƙasar na jamhuriyar nijar tunda dai an cire wa nijar ɗin takunkumai Haka kuma zalika dai zariya ji yadda hankalin na faransa ya tashi sakamakon cire wa nijar mali da burkina faso da kuma guniya takunkumai da ƙungiyar ekwadin suka kaba musu sannan kuma dai zare ku ji alhamdulillah za a mayarwa nijar wutar lantarkinta kuma kazalika za a buɗe bodar nijar da najeriya kamar da su togo da dai sauran wasu kasashe da aka kaba musu takunkumai da kuma rufe bodin domin kare tattalin arzikin nijar tun bayan kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum sannan dai masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin kuna goyon bayan Nijar da Mali da Burkina Faso su dawo cikin kungiyar ECOWAS su ci gaba da zama ko kuma a kawai su fice shin kuma masu sauraro kuna goyon bayan da abdulrahman chani ya sako tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum amma fa ku yi tunani kafin bayyana irin wannan naku ra'ayoyin domin fa abdulrahman chani ya ce tabbas sakin muhammadu bazum kalubale ne ga al'ummar nijar shin kuna goyon bayan da a saki muhammadu bazum kamar yadda lauyoyin suka bukata sannan kuma kazalika shin masu sauraro kuna bukatar abdulrahman chani su ɗiba wa'adin ƙanƙanin lokaci domin mai da mulki ga fararen hula ko kuma a kawai ya ci gaba da mulki a jamhuriyar nijar sannan kuma shin masu sauraro kuna goyon bayan kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma Guniya Bissau da su daina amfani da kuɗin sefa da su koma suna amfani da kuɗin nasu kamar yadda suka bayyana za su samar da kuɗi na yankin Sahel ko kuma a kuna ganin kawai a ci gaba da amfani da kuɗin na sefa amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamar ziyara wannan cewa ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin na so dai da ku danna mana rabin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka dai cikakkun rahotannin Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko Yahoo bayan da suka zanye wa Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma Guniya takunkumai. Sai dai kuma kungiyar din sun bayyana akan cewa za su ci gaba da sa ido da kuma duba akan cewa tabbas yawan hawa-hawan juyin mulki a Afirka ya zama da ya zo ƙarshe. Kuma kazalika suna so dai a sako tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazoum tare kuma da Nijar da Mali da Burkina Faso da suka fice daga cikin kungiyar tasu ta ECOWAS suna buƙatar da su dawo kuma kazalika dai suna buƙatar sojojin da su ɗiba wa'adin lokaci da za su maido da mulki ga fararen hula a ƙasashen na Nijar da kuma Mali da Burkina Faso da kuma Guinea Bissau. Kungiyar ECOWAS ta cire takunkumin da ta saka wa jamhuriyar Nijar wanda ya haɗa da batun rufe iyaka da kuma kasuwanci. Ta bayyana haka ne a ranar Asabar yayin taron da ta gudanar a Abuja babban birnin Najeriya. kuma kungiyar ta sanar da jinyar takunkuman da ta saka wa kasashen mali da kuma guniya da kuma burkina faso za a janye waɗannan takunkuman nan take kamar yadda shugaban majalisar ecowas din umar aliyu tore bayan taron kungiyar ya bayyana akan cewa nan take ne dai cire takunkuman ba wai sai an duba lokacin da za a cire ba a daga jiya asabar aka cire duk wasu takunkumai da aka kaba wa nijar da mali da burkina faso da kuma guinea za a janye takunkuman da aka saka wa Nijar din ne bisa dalilai na jin kai domin sauƙaƙa wa 'yan ƙasar wahalhalun da suke sha a cewar tori a hira da manema labarai da yi ya ƙara da cewa amma akwai takunkuman da aka sanya wa ɗaiɗaikun jama'a da kuma na siyasa waɗanda za su ci gaba da aiki tun a farkon watan ne da mali da burkina da nijar suka sanar da ficewarsu daga ƙungiyar kan niyyarsu ta barin ƙungiyar lamarin da ya ta'azzara rikici da suke yi da ita sai dai tun a jawabinsa na farko shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana cewa dole ne mu sake nazari kan hanyar da muka ɗauka ta neman tabbatar da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasashen mambobinmu na ƙasashen yammacin afirka saboda haka ina kira a gare su da su sake nazari dangane da matakinsu na ficewa daga gidansu na ƙungiyar ecowas haka kuma kada su ɗauki ƙungiyarmu a matsayin abokiyar gaba kamar yadda shugaban kasar ta najeriya kuma kazalika shugaban kungiyar wato bola ahmad tinubu ya bayyana akan cewa kada nijar da mali da burkina faso su ɗauke kungiyar ecowas a matsayin abokanan gaba kamata su sake nazari domin su dawo cikin kungiyar a ci gaba da gudanar da aikin ceton kasa da kuma bunƙasa tattalin arziki tare kuma tabbatar da tsaro a yankin kasashen yammacin afirka an shafa dai lokaci mai tsawo ana dambaruwa da kuma takun saka tsakanin ecowas da nijar da burkina faso da mali lamarin da ya janyo cece kuce sosai a ranar laraba ne dai tsohon shugaban mulkin sojin najeriya kuma ɗaya daga cikin shugaban da suka kafa ecowas janar yakubu gawan ya kira a cire takunkuman da aka sanya wa kasashen da sojoji suka yi juyin mulki a yammacin afirka a wani taro da ecowas ta gudanar a abuja janar gawan ya yi kira ga shugabannin mulkin sojin burkina faso mali da nijar da su janye su ta fitewa daga cikin kungiyar ya roƙe su cewa don girman allah da su taimaka su dawo cikin kungiyar sai dai kuma kasar ta faransa ƙarshen jagorancin emmanuel macron fa bai dai ji daɗin wannan zanga takunkuman da aka yi wa nijar da mali da burkina faso ba domin kawai fa gani yake fa hakan fa kamar kawai kasashen za su samu daman ci gaba ne da zama kan kujerar mulki kuma kasalika ba fa lallai bane su amince da dawo da mulki ga fararen hula tunda mutanen da aka sanya musu takunkumai ma domin su ji uwar bari amma kuma suka nuna su ba ko a jikinsu ina kuma an janye musu matsalolin da aka kaba musu shugaban kasar da ya ji takaicin cire wannan takunkumai duk da dai dama tun asali ana zargin cewa kamar faransa dai tana da hannu gurin takurawa al'ummar nijar da kuma mali tare da burkina faso sai dai kuma lauyoyin tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazin sun fita da jijiyar wuya sam akan cewa dole dole fa sai ecowas ta buƙaci da a sako musu mai gidan nasu wato muhammadu bazum ko su kawai matsalar su a sako muhammadu bazum su ba wai bukatar su a mayar shi kan karagar mulki ba kawai su a sako muhammadu bazum kafin nan kuma daga nan su shigar da kara domin ganin an kara bawa bazum mukaminsa na matsayinsa na shugaban kasa a jamhuriyar nijar sai dai kuma abdulrahman tani a wani hirar da aka yi a baya ya ce cewa duk abubuwan da ecowas suke bukata da su yi za su yi amma maganar sakin bazum wannan maganar a bar shi haka zalika masu sauraro idan fa ku manta ba har yanzu fa Muhammadu Bazum ya ke sanya nuna takardun murabus duk da dai wannan ba wani abu bane inda abdulrahman chani ya riga da ɗaya kan karagar mulki amma ba tabbas sakin muhammadu bazum fa zai iya zama barazana ga al'ummar nijar da kuma kalubale ga al'ummar nijar domin idan aka sake muhammadu bazum a yanzu zai iya amfani da a matsayinsa sa tunda bai sun yana takardar murabus ba zai iya amfani da wannan damar domin neman taimakon wasu kasashe kuma kun san cewa tabbas kasar ta faransa da yanin take za ta amince ta mara muhammadu bazum baya domin farmaki a nijar da kuma ganin an dawo da mulkin dimokuraɗiyya domin faransa da ita dai ba ta da abin bakin ciki da abin da ke tsaya mata a da kuma abin da zai sanya ta farin ciki face ta ga a yau an waje gari a mai da mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriyar nijar matukar aka ci gaba da mulkin soji to fa tabbas hankalin faransa ba zai taba kwanciya ba tabbas dai al'ummar najeriya ma da dama suna ci gaba ne da taya nijar murna da wannan zange musu takunkumai da aka yi domin mu ma dai za mu ce mun fi ku 'yan nijar ɗin ma mun fi ku farin cikin zange takunkumai mu wannan gidan jarida mun yi farin ciki da kuma nuna goyon baya ɗari bisa ɗari ga Birgediya Janar Abdurrahman Tani a matsayinsa na shugaban ƙasa. Kuma kazalika muna jin daɗi da kuma yabawa irin yadda Abdurrahman Tani ke ƙara san al'ummar Nijar da kuma yadda yake mulkar al'ummar Nijar. Muna masa fatan alkhairi da kuma fatan samun nasara da kuma Allah ya ɗaura shi akan duk wani makin da ke buƙatar ganin bayansa da kuma duk wani makin da ke buƙatar ganin ci bayan Nijar. muna roƙon Allah da Allah ya ba su tsawarai domin su ci gaba da ganin ci gaban da za ta samu domin muna kyautata zato da kuma sa rai insha Allah ta'ala sai an yi alfahari da Nijar a kasashen duniya ma ba ma iya Afirka baki ɗaya ba haka zalika kasar China ma dai ta yi murna da kuma farin ciki haka zalika a Rasha ma ta yi murna da farin ciki da wannan jinya takunkumai din sai dai kuma har yanzu dai ECOWAS tana da bukata da kuma kudirin ganin an sako tsohon shugaban kasa Muhammadu Bazoum da kuma mai da mulkin demokaradiyya haka zalika kuma tana buƙatar ƙasashen guda uku da sake tunani domin su dawo cikin kungiyar tasu ta ecowas domin dai bola ahmad tinubu ya bayyana kan cewa nijar da mali da burkina faso yan uwa ne a cikin kungiyar ecowas kuma haka zalika ecowas kamar gida ne a wannan ƙasashen guda uku bai kamata a ce za su bar gida ba tabbas dai wani nijar da mali da burkina faso daga cikin kungiyar hakan ne ake tunanin ya ƙara ƙarfafa gwiwar kasashen guda uku kuma haka zalika shi ne dai ya ƙara sa ƙungiyar ecuador ta duba ganin ya zama dole fa ta cire takunkumai don fa kamar fa kare na ɗa ne kamar kai ne dai ka haifi mutum a gidanka daga bisani ɗanka kuma ya ce ya juya maka baya ya daina bin umarninka kuma kazalika ya fice ya barka har abadan abadina saboda wani dalili kaga dole dai ka duba dalilin nasa domin kar ɗanka ya juya maka baya yanzu burin ecowas dai nijar da mali da burkina faso su dawo cikin su a ci gaba da mu'amala